واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين kuma idan suka koma ga iyalansu sai su koma suna masu farin ciki da abin da suke kai na kafirci da izgili ga muminai